افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد yanzu waɗannan masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ba su kalli abin da yake gabansu na ƙasa ba kuma su kalli abin da yake bayansu na sama ba idan muka ga damar kisfe ƙasa daga ƙarƙashin ƙafafunsu sai mu kisfe ta hakanan idan muka ga damar yanko musu wani ɓangare na sama sai mu rubto musu shi hakika a cikin wannan akwai hujja yankakkiya ga duk bawan da yake yawan komawa ga da'ar ubangijinsa da zai kafa hujja da shi akan ikon Allah to wanda zai iya yin haka mai iko ne akan tashin ku bayan kun mutu jikinku ya rududdige